ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau goma sha ɗaya ga watan ramalana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da da takwas ga watan ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai da ashirin da shida miladiya za mu ɗora kan darasinmu da muke gabatarwa ga iyaye mata wanda yau insha Allah za mu ɗauki sabon karatu ne da ke magana akan haɗarin jina haɗarin zinace-zinace a rayuwar ɗan adam haɗarin zinace-zinace a rayuwar ɗan adam an ji abin da na faɗa ko? to masha Allah a zina abin ƙi ne abu ne da ba a so kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa a ya haramta shi don kare mutunci da darajar ɗan adam ya haramta zina saboda kare martaba da alfarma ta ɗan adam kuma ita zina a rayuwar duniya hatta a mu'amala ta duniya a duniyance abun ƙi ne aibu ne ga mutane masu hankali sai dai waɗanda suke rayuwa irin ta dabbobi zina tana cikin wato manya-manyan zunubai da Allah ya haramta a yi kamar da imamul azahabi zahabi ya kawo a cikin littafinsa al-kaba'ir ya kuma ƙazantar zina tana cikin laifukan da Allah ya ambaci sunan wannan laifin ƙarara a cikin alƙur'ani ya kuma ambace shi da ƙazanta da abin ƙi da kuma abin ƙyama zina laifi ne da yake bar wa mutum nadama har abada ko da kuwa bayan ya tuba ko bayan ya tuba to zai gamu da nadama har abada shi yasa da yawa waɗanda suke aikata aikin zina sai sun yi da na sani sheik bismillah fazar ta harifa na ƙari shi yasa

to kada speed for that shi yasa ko da mutum yana jin a ransa cewa ya yi da na sani ya bar wannan aikin to ciwon abun da tabon ba zai taba rabuwa da shi ba wata mata ta kira ni tana kuka tana ajiyar zuci kamar an yi mata mutuwa na ce me ya dame ki ka kai min arziki malam don Allah ka taimake ni ni na ɗauka ma taimakon wani abu take nema na ce me faru ta ce malam malam na yi zunubi na aikata laifi shirka kika yi da Allah ta ce a ta ce wallahi malam ina da aure na ji na yi zina ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya kai ki tace wallahi malam mummunan mu'amala ne da mai gida na yake min yana wulakanta ni yana zagi na yana cin mutunci na kuma baya bani kulawa a matsayina na ƴa mace na kai ƙara gidanmu an ce ne hakuri na dawo na kai kara gidan na. ba a ce min komai sai dai a ce na yi haƙuri na yi haƙuri ta ce malam zuciya ta ɗauke ni muna da 'ya'ya na je na yi amma abin nan malam na tuba na tuba abin ya gagara ruwa a cikin zuciyata kullum kwana nake yi na cikin damuwa na ce kin gaya masa ta ce wallahi ban gaya masa wance ta farki yadda ki gaya masa yanzu wannan imani ne ya ɗauke ki kin yi kuskure kin yi laifi sosai ku tuba zuwa ga Allah to samun ɗaya daga cikin illolin zina kenan da malamai suke faɗa tana bar wa ɗan adam tarin nadama tarin nadama a cikin zuciyarsa da damuwa ko da ku bayan ya yi istighfari ya tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala kuma mafi muni zinan matar aure ki je ki yi zina ki zo ki kawo wa mai gidanki wani ɗan da ba nasa ba a cikin 'ya'yansa bai sani ba wannan yana faruwa da yawa tun da yanzu mutanenmu ba ma wani kulawa ake ba mataka za ta iya haifa ma ɗan da ba ma naka ba ne ba za ma ka gane ba ba a gwaji ba wani abu kawai ko da ɗan ya fito da wata irin kama gashi gashi sai a ce wallahi haka dai gashi nan dai shi kuma wannan watakila wasu kakannin sai gado ashe makocinka ne baka sani ba to irin wannan cin amana da mata suke yi da rashin tsoron Allah na keta dokar Allah suna aikata wannan mummunan laifi na zina ya yawaita zinar matan aure zinar 'yan mata yau ta kai ga Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu ya rabbal alamina a ce yau saboda bala'in zamani masifa ta kai masifa a ce yau 'yan mata wasu sai sun zuzzubar da ciki ma suke yin aure an kasa yin haƙuri sha'awar nan ba wanda ba da ita duk wanda yake da lafiya alhamdulillah akwai ci akwai sha yana da sha'awa dama ya an sa ma sha'awar ka kare ta shine tsoron Allah to duk yarinyar da take da budurwar zuciya yar karamar zuciya ba ta da haƙuri ba ta da juriya to za ta zo ta yi abin kunyan da zai ishe ta dame ta kuma duk wanda ya zina sai an yi da nasa in dai mutum ya je ya yi zina to ya tawwa dangi da ‘yan uwansa tikiti ne da wallahi tallahi Allah ba zai kyale shi ba da ka iyaye na mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye mutuncinku ku kiyaye darajarku ku kuma kiyaye kimarku da matsayinku da ɗaukakarku da Allah ya muku kyan mace darajar mace a kai ta gidan mijinta ba ta taɓa sanin wani namiji ba wannan shine mace mai tsarki mai albarka amma yau idan an zo miki bayanin zinan zawarawa zawarawa ba zawara ta yi aure tana da 'ya'ya amma tana da budurwar zuciya in na ce budurwar zuciya zuciya karamar da ba ta da girma mai yarinta a cikinta ta zai ce ta aikata barna da fasadi kuma a zo a aure ta a kawo ta gidan mutum ta zo ta ci gaba da aikata wannan mummunan ɗabi'a Allah tabaraka ta'ala ya tsonatar da mu akan wannan mummunan hali Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina kusanta ma innahu kana fahishatan wa sa'a sabila a cikin suratul isra'i aya ta 32 alfashani kuma munin hanyar zina ya bayyana Allah baya son zina Allah yana kin zina zina abu ne da Allah baya so duka wannan amma yau akwai wanda suke neman kuɗi saboda zina masu ainihin wato cin abinci da tarawa saboda zina wata ma darajar ta za ta bayar akan waya yarinya yau budurwa waya waya saurayi da zai bata waya zai lalata ta Allah ya isa wannan al'amari muninsa ya isa shi yasa za ka ta ganin mata manyan sai ga mata da manya-manyan wayoyi a hannunsu gidansu ba wallahi masara da za a da za a tuka tuwo da daddare wallahi babu wannan masara abincin dare da ƙyar ake na rana da ƙyar ke. ubanta baya iya biyan kuɗin makarantar yaya kuɗin haya ba a iya biyawa larurar asibiti ba a iyawa amma za ga yarinya ƙarama tana rike da wayoyi na naira miliyan kaza tana rike da wayar da watakila za ta ce gidan ubanta ba a ina ta samu wani ɗan kasuwa ne zai ɗauka haka kawai ya baki wayar miliyan kaza kimar ki ne za ki bayar da yawa an san da wannan mummunan ɗabi'a da wannan hali da kuke aikatawa sai dai kawai Allah ya shirya kuma muna fatan Allah ya gyara muku wannan ɗabi'u waɗanda suke aikata wannan abu a muna cikin karatun nan alhamdulillah sai ga a Um, muna cikin karatun nan sai ga manya-manyan baƙi mun yi insha Allah ta'ala wanda ina gama karatu zan yi bayani dangane da babban makasudin kawo su wannan guri amma dai dukan ku gaba ɗaya kowa su ce musu sannunku da zuwa to ongari jamni nowere ki nowunyal to Allah wa kudam Allah wani baraji eh malam waɗannan fulani ne amma fulanin haɗe ne duk sun zama hausawa fulantacin duk irin nawa ne duk gaba ɗaya an cinye shi a gari ma babu Allah ya ƙara lafiya to kamar yadda kuka sani a muna magana ne akan wannan mummunan ɗabi'a da ta'addabe mu ta gallabe mu a yau wanda duk inda malaman addinin musulunci suke suna tsoratarwa suna kuma yin faɗa. saboda tsare tarbiyyar 'ya'yanmu da zari'armu kuma a samu a kai yarinya gidan mijinta ba tare da ta fada cin wannan mummunar ƙazanta ba abinda ake nufi da zina shine a kullu wat'in waka ala ghairi nika sahih duk wata saduwa duk saduwar da aka yi ta ba da aure ingantacce ba duk wacce ta ba da kimarta ta ba da darajarta wani yake banta da ita ba da aure ingantacce ba wala shubhatun kahi. wala milki yaminin ba kuma a shubha ba wani abu da aka yi shi akan kuskure mai dan rikitarwa aka je sai da aka sadu kuma daga baya aka gane ba daidai bane sannan kuma ba saduwa ce ta tsakanin baiwa da mai gidanta ba mai gida wanda yake da baiwa yana mallakar baiwa yana iya alaƙa da ita ta auratayya wannan ba zina ba ne ana samun shubuha a samu ɗan kuskure shi ma wajen saduwa shi ma ba za a ce zina ba kamar mai misalin shubuha misalinsa shi ne an taɓa yin wata fatawa wai allah zai sauƙi wai wani mai gida ne wata rana matarsa ta yi baƙuwa irin halin da nake ta muku faɗa kullum ina gaya muku ba daidai ba ne matarsa ta yi baƙuwa sai ta kai ta gadon mijinta ta je ta kwanta ta kwana a gadon mijinta wai ba wai sai mijin wai ya dawo da ya dawo shi ya ɗauka matarsa ce ita kuma matar ta manta ya je kwanta ya je alaƙa da ita ita ma wai a lokacin wai wai sai ta ji wai kamar ko a gidanta take ta ji wani abu fa to ya za a yi muni haka aka tambaye mu ya za mu yi za mu ce ƙarya ne to haka dai-dai aka yi daga baya wai sai aka sai suka gane wai wai suka gane wai wai wallahi kuskure aka subhanallahi subhanallahi to wannan in ya tabbata haka din akan kuskure ne to kin ga wannan saduwa ce ta shubha an gane ko eh ta shaduwa ce ta shubha ko kuma misali na gaba a daura wani aure akan kuskure wanda babu aure tsakaninsu kamar misalin wani an ɗaura masa aure da jikarsa jikarsa ce da aka duba dangantaka jikarsa ce to wannan sai da ya je sadu da ita sai aka maza aka gane to kin ga wannan aure ne na shubha kuma saduwa ne na shubaha misali na uku shi ma nikahu shubahatin din wani ya taɓa yin aure ya gudu ya tafi bar matarsa da ya gudu ya tafi bar matarsa ya tafi cirani da yawon duniya Allah da ikonsa matar ashe ta haifi yawai ita ma 'yar wani dai uzuri wani dalili a kan rashin sani sai ita ma ta je tana rayuwa a garin da ubanta yake rayuwa yaya aka yi ya aka yi wani juyi-juyi har mutumin nan ya ga yarinyar nan ya ce yana so suka yi ta soyayya not knowing that wato ba su san cewa ita ubanta ne shi ma bai san yarsa bace ba shi ma tambaya ne aka yi kun san inda ya mutum yana wa'azi ba abinda ba za a tambaye shi ba har ma a tambaye ka da ya fi ƙarfinka wata ran kawai aka ja ka ɗaura aure to sai ana magana wata rana angwanci da amarci ya yi daɗi kowa yana tunani ya tuno garinsu ya faɗi garinsu asalinsa tunda mu aure ne ɗaya na bariki sai ta ce ai a gari kaza take sai ta ashe garinmu ɗaya sai ya ce wallahi ni ma ɗan gari kaza ne ana ta binciken unguwa ta ai unguwar iyayensu ɗaya ai ita ma ta yar kaza ce ita ma ai kaza ne yace shi ma faɗan kaza ce a to alhamdulillah ke dangi ne ma to ita tun tana yarinya ta baro can shi ma ya yi gudu ya tafi ya bar uwar irin gudun nan sai da aka zo dawowa Allah ya kiyaye daga ƙarshe dai da aka zo za a raka ta gida sai gashi ya zo ya rako ta gidan matarsa yaya aka yi aure kuka yi su subhanallah ai ubanki ne inna baba inna lillahi a'udhu billahi min shaitanir to kin ga wannan shi ma in ba ƙarya suka yi ba saboda mutane wani lokacin in sun aikata barna sai su ta ƙarya don a ba su wata fatawa ta kubutar da su to kin ga wannan shi ma nikahu shubhatin ne da khata an yi kuskure an daura aure kuma ya kusance ta akan abin nan shi ba to wannan ba za a ce zina ba ne waɗannan misalai guda uku na gaya muku to bi zai to cikin misalai na zina ba ina fata ana fahimta ta da ka shi aure wanda yake na halal na halal saduwa ta halal alwatul mashru'a shine wanda ma kana bi sababi an nikahil mu'tabar shar'an wanda aka yi shi da aure wanda aka yarda da shi kuma auren da aka yi shi da waliyai aka yi shi da ba da sadaki da yarda an ba da wance e an karɓa an ba da sadaki an yi komai wannan shi ne aure wanda yake bidduhu sifa, a wato safa zina kishiyar zina kuma zina shi ne alwatsul muharram saduwa da mace na haram kuma dukkan wani alfasha da kuka sani da mace za ta yi a wasa da miji a'a wannan wasa da wani a waje a'a saduwa ta hanyar luwaɗi eh, kamar yadda wasu suke wannan mummunan abin duka bai da kyau haramun ne kuma shi zina malamai suka ce sawa'un waka abin ikrahi ko da tilastawa mace aka yi ko idadin ta tilastawa wani sunansa zina sai dai idan an zo magana ga a zo a sake labule na duka a sake labulan kofa har ma wani lokacin aje a tura kujera ta danne kofa ba wannan a'a bai halarta ba ina gaya muku wannan saboda da yawa wasu suna wannan kuskuren a saurayi na ne ya zo a ai an yarda da shi ai dama mu yi aure ai an ma bani shi a ai ma an sa lokacin aure haramun ne tun da dai ba a yi aure ba bai ba da sadaki ba ba wanda zai shiga ɗaki da mace ya rufe ya keɓanta in ba mijinta wanda yake zai aure ta ba sannan kuma da maganganu na sha'awa duk wala ta karabu zina ne me maganganun sha'awa kamar misali a mace ta rinka bugawa namiji ana night call kiran dare ko free call duk lokacin da namiji zai kira ke a waya yana gaya miki maganganu na tada sha'awa shi ma wala ta karabu zina ne kun fahimci wannan haramun ne kuma ko da ku yana neman ki da aure ne tunda ai bai aure ki ba wanda wannan za ka sai dai a ta istighfari a haɗa ma da salatin annabi al'amarin yayi nisa gaskiya wata ma tana ganin ai burgewa ne tunda ita lalatacciya ne ta iya lalata ta kira saurayi wai idan ransa ya ɓaci ta kira ta gaggaya masa maganganu don ta kwantar mai da hankali za ki gamu da Allah ranar tashi alkiyama kuma wallahi za ki zo ki bayani kuma wannan abin da kike yi ‘ya'yanki sai sun yi haka namiji shi ma da yake zuwa yana kiran ‘yan mata wani da daddare sai ya kira mata talatin ya kira wannan ya mata maganganu na fitina ya kira wannan ya mata maganganu na fitina ku dai matan musulmi sai dai haƙuri nema kuke yi ku sauka daga kan tarbiyyar da shari'ar musulunci ta ce ku yi kun kama rayuwa ta boko rayuwa ta turanci rayuwa ta rashin tarbiyya wanda wannan shi yake mana illa yake ba mu damuwa dangane da zamantakewar auren ku ga ba a jin daɗin auren kullum miji yana cikin baƙin ciki ita ma matar tana cikin baƙin ciki tana cikin ɓacin bai da haka duk zancen da zaki da mai neman ki da aure ku gaisa lafiya ya ƙoƙari ya gajiya ya himma da sauransu kada a yi magana na ta da sha'awa daga cikin wala ta ƙara duk misalai ne shi ma duk da ya dace da wannan bidiyo kwal da ake kawai yarinya ta zo ta taɓa kwalliya ta yi ado ta fidda dukkan abubuwa na fitina a jikinta yana kallanta shi kuma lokacin da ake wayan yana da babban riga a jikinsa har da hularsa watakila ma da ɗan mayafi ke ku da yake ke ne ballagazazza sai ki kwaɓa kayanki ki fidda abin da ɗinki wai kina yi wa saurayi wai wai wai kina ɗaukan hoto kina tura masa na tsare shi shi duk yana ce wala ta ƙarabu zina Allah ya ce kar ku kusanci zina me yasa wannan ya zama wala ta ƙarabu zina saboda ai daga nan ne daga nan ne kuma za a tsallaka sai a shiri a shirya yaya za a zo a tafi a haɗu kamar yadda wasu malamai suka bayani Allah ya musu rahama da haka don Allah iyaye na mata ku rike wannan amana kun ga abubuwan suna nan da yawa kullum in an zauna sai an faɗi laifuffukan mu kullum ne sai an faɗi yau ayi kaza an yi kaza jibi an yi kaza gobe an yi kaza shi sa kullum nake gaya muku duk wacce take da ya budurwa mace a gabanta wallahi tana da babban aiki na tarbiyya a kanta Da mu'amala da wayoyin nan mu'amala da waya yau waya waya tana lalata 'yan mata sai waɗanda Allah ya kubutar Allah ya san me 'yan mata suke a cikin wayoyinsu sai sa kullum mun sha gaya muku ku rinka cakin ɗin wayan 'ya'yanku mata ku rinka sa ido akan wayoyin 'ya'yanku 'yan mata ba ta sani ba kawai a ɗauke wayar wata rana a ce ba da password ɗin ta ba da password ɗin lamba na sirri da ake buɗe wayar ki bar wayar ta kwana a wajen ki kije waye mai kiranta karfe biyun dare waye mai kiranta karfe ukun dare waye mai kiranta sha biyun dare duk wanda take zargin yarta tana wannan abun ki karfe wayar ta bata sani ba ki ajiye wayar a kusa da ke ta kwana a wajen ki a bude ta sannan duk masajin da za a rika turo mata ɓirrin ɓirrin can biyun dare ukun dare za ki message na cewa ɓirrin ɓirrin ɓirrin ɓirrin a bude da whatsapp ɗinta a duba a gani saboda kar ki bari kina tarbiya wani ya zo lalata miki ya kina wahalar tarbiya kin tura ta islamiyya amma an hana ta karatu a islamiyya tana cajin islamiya yanzu mata yan mata da yawa ko hadda ba sa yi saboda ana ba da karatu islamiya suna da dandan waya yanzu yara yan mata faduwa suke a jarrabawa waye da ko faduwa yake saboda cajin yayi yawa duba waya ta yi yawa an lalace sakaci yayi yawa da haka duka waɗannan abubuwa suna da tasiri ba kaɗan ba fa wajen lalata mana tarbiyya ta zamantakewa mu a yau da gobe idan kun kula da wannan to za ku kori dukkan matsala kuma duk ya mace da take barin wani namiji yana rutsa ta cikin dare suna hira hiran fitina to wata rana za a yi alkawari da ita sai an fita an lalata da ita haka fita a tafi gidajen biki babu ka'ida babu kula na iyaye haka kurun, wai yarinya wai wai sai a ɗauke ta wai a bata wai kuɗin mota daga gari kaza tafi gari kaza wai za a yi bikin ƙanwarta a wannan zamani ki ba wa ‘yarki kuɗin mota ta je tasha budurwa da jakarta za ta tafi abuja za a yi bikin abokiyarta wace aboki a wai a facebook suka haɗu ta tafi kaduna za a yi bikin ƙawarta wace abokiya ai wallahi sun taɓa yin makaranta boarding school ne tare ba kowa ba ita kadai kika san ina za ta je kika san wa zai hadu da ita to yanzu ko auren dangi ne ma aure na dangi na ƴan uwa wallahi kar a yadda a bar yarinya budurwa zikau ita kaɗai ta je tasha ta hau mota wai ta tafi gari kaza wai za ta je biki ko yar islamiyya ce ko ustaziya ce a raka ta sai an kai ta an danka ta a gidan a dawo ba komai a nemi kuɗin motar mutum biyu yayan ta ya raka ta ƙanin ta ya raka ta ko uban ta ya kai ta na ga wani uba na ga yana kullum yana tare da 'ya'yansa 'yan mata a mota bini yau ya je na ce kai kan bawan Allah kullum ya ce malam zamani ya zo duk inda za su je unguwa na kafa wa kaina alkawari na ce ko ina nake zan bar abin da nake ni zan kai ku ya ce yana ba za su je samun motar haya ba ya ce kuma ba zan bari su hau keke na fef ba a daidai sahu ya ce wallahi duk in gidan biki za su je na kawarsu ni zan je na kai yace da aqall malam ban san me za a yi a cikin gidan ba amma na rage barna haka yake ta yi kuma Allah ya taimake shi ya ba shi lokaci har sai da ya auren da 'ya'yan nan ki ga 'ya'yan nan mutuncin su biki masu ribibi aka yi ta masa a gida saboda yace ya mai da su ƙawayensa 'ya'yansa mata ya mai da su kamar ƙawayensa ba sa jin nauyi kawai duk ruwan za su gaya masa yace na ai bari suka saba da uwarsu sama da ni bayi yace na ce musu ni ubansu ne duk larurar su su zo su gaya mini yace da haka na samu ne musu darbiya kuma hatta saurayi in yarinya wani ya zo yana mata magana kafin ta gaya uwarta ya ce malam sai ta zo ta gaya mini sai da zai sai ta zo ce ka baba abun mamaki ka san abun dariya baba sai sai ya ce me ya faru wance ce wai wai wai wane wai ya zo wai shi ma wai so na yake yi sai sai sai ubai ce a ah, to ke mai kika ce masa ki ha ba ya isa sai ya zo ya maka magana to Allah miki albarka duk wanda ya zo yana neman ki kar ki bashi dama ki ce zo ya same ni dan Allah ku duba rayuwa mai daɗi yace wallahi daidai da audigar su ta ta al'ada ta wata wata in ta kare ba wani abu za su su gaya baban su ce baba a sai mana audigar wata ta kare yace ba wanda mu sai in sai musu nayi alaka da su saboda ba zan bari yata ta je ta nemo saurayi da kanta haka kawai ban san addininsa ban san aƙidarsa ba yace ni ne nake ba su shawara in ba kai haka ba ai ta je ta nemi shawarar kawayenta yanzu abin da yake faruwa ba 'yan matan sun fi girmama shawarar ƙawayensu akan shawarar uwarsu da ubansu ba saboda an nesanta an samu bariya tsakaninsu uba ya nesanta kansa da 'ya'yansa baya kula da su kullum idan yarka budurwa ta zo ka kore ta ta ci kirfi me ya wai kika abin nan kaza za kana hantarar ta yarinya tana tsoron ka kuma yarka ce kai ka haife ta wallahi wannan ba daidai bane mu ma iyayen muna da namu kurakuran Allah gyara mana in za a fita anguwa ba za a dauke aya mace ba ba za a je da ita ba in za a je wani guri na arziki ba za a je ba kullum sai dai yara maza su za a ɗauka in wani abu za a je a sai wani abun daɗi ba za a ɗauki yara 'yan mata ba tun suna ƙanana 'yarka ka ƙaramar yarinya a za ta zo ba ba ba ba sai a ce ta gurin mamanki ta bi mamanki ta gurin mamanki an kore ta wannan yana mata tasiri kana nuna mata ta yi nesa da kai to shi kenan sai ta girma ta zo ta samo mijin da baka so ka ce baki isa ba a'a ai kai ne baka isa ba kai ne ka nuna mata baka isa ba da haka za ta je ta shawara da kawarta da zai nemo saurayi kai kuma ka ce wallahi tallahi na rantse miki da Allah don rashin kunyarki ke da auren wani wallahi sai an kai ni makara a kabari kuma wallahi ko an kai ni kabari na rantse miki da Allah bai halarta ba ban yadda ki auri wani ba idan ka duba tarihin zaka ga akwai wata alaka da aka nesanta tsakani tsakanin uban da tsakanin uwar an nesanta tsakanin su ko tsakanin uban da yar kai nake so in ce an nesa da tsakani ba a jan su kusa ba a hira da su ba a tattauna da su hajiya ina gaya miki wannan ne don idan mai gidanki haka yake idan kin koma ki gaya masa ya gyara alaƙarsa da 'ya'yansa mata musamman saboda zamani ya zo idan baka ja 'ya'yanka mata kusa da kai ba da daddare wani zai kira ta a waya ya ce ta ba da akawun namba ya tura mata dubu ɗari kaza baka sani ba ya yaudare ta izo i ɗauke ta ije ilalata maka tarbiyyar yarka kuma na faɗa duk ina magana ne akan hadarin zina daga cikin dalilan da ya sa mata suke zina yanzu akwai barin 'yan mata cikin talauci haka ne ko ba haka ba ne ai wanda ku yi bayani su ji ai barin 'yan mata cikin talauci ku yi haƙuri wannan don laifinmu ne laifin laifinmu ne yanzu yarinya budurwa duk wanda Allah ya jarrabe shi da ya mace ya kamata mutane mu zama waqi'iyin mu zama realistic mu zama ba su gane yanayi da rayuwa duk yarinyar budurwa idan ta girma tana buƙatar sabon hijabi tana buƙatar takalmin ta zama ba irin na kowa ba tana buƙatar jambaki tana buƙatar gazal tana buƙatar boda tana ku taya ni irgawa mana tana buƙatar turare tana bukatar kada abubuwa na alheri da yawa na gyaran jiki tana buƙata ko ba ta da buƙata to ba ta sana'a amma ƙaninta yana zuwa gareji yana samun kuɗi ba ta sana'a amma yayanta yana koyarwa a wata makaranta ita ba ta sana'a ba a yi mata aure ba ba ta da hanyar da naira ɗaya zai shigo mata wani ya ce malam in kana so ka ga talauci in ka ga yarinya budurwa to iya ƙarshen talaka kenan ba su da kuɗi ko naira ɗaya idan uba bai baki ba uwa bata baki ba ina za ki samu an je makaranta kin ga tsawaki ta saka wani takalmi ya burge ki an je makaranta kin ga tsawaki ta zo da jakar makaranta ta daban an je ana wani abu na arziki za a yi biki tsawaki an ce za a yi anko za a ce a tamfa naira dubu ashirin ashirin an ce za a yi kaza yar wayan nan ba laifi tsawon kina rike da tsohuwar waya shekarar ta bakwai a hannun ki nokiya ce duk ta kode kina so ki dan samu mai dan dama dama babu kuɗi ba hanyar kuɗi to ya za a yi shine muka ce duk uban da yake da yarinya budurwa dan Allah ya ware ta gefe ya rinka mata taimako na musamman saboda kare mutuncinta da mutuncin gidansa wallahi tallahi a taimaka musu saboda idan ba kai wannan ba to wani makocinka zai iya yaudarar ta lalata maka ita idan baka yi wannan ba wani abokinta a makaranta zai iya yaudarar ta saboda ba ta da kuɗi kuma tana buƙatar kashe kuɗi kisa ba laifi a rinka ba su kuɗin kashewa a rinka tambayar su wance me kike so ne a wallahi baba ina so a sai min hijabi nawa nawa ne wallahi baba dubu bakwai ne to ga dubu goma ki je ki sai hijabin ki dubu uku ki ka a wannan ba laifi ka duba yar wayarta in ka ga wayarta ta kode saboda kar ta shiga cikin kawayenta ta yi abun kunya ko ba ka bane wance wayar nan taki shekara wallahi ba wayan wayar nan shekarar ta hudu ki ce kawo ta bari mu ba wa kaninki ka canja mata yar waya daidai gwargwaro ka ce duk wanda ya ce zai sai miki waya ki ce a'a babana yana siya mu da ka bari saurayi saurayi ya rinka sewa ƴaƴanka waya wallahi gwanda kai ka rinka siya musu ai wani ya uba ya zo gida ya ga yarsa da wata galleliyar waya Walƙatayi in tana juya tana kyalli da rana fa ce ke ina kika samu wannan wayar sai wata ta zuwa haba wata kacin san uwa mace da ita ake munafurci sau da yawa sai dai Allah shirya ku an dan aiko mata na kati kenan a wallahi wallahi saurayin ta ne a baka san shi ba ai wani mutumin kirki wallahi ranar ne ya aiko mata sabuwar waya a kwani sai ya rufe uwar tukuna Ya ce ke Wa waye baki izini ki bar ƴata ta je ta karɓi waya a hannun wani saurayi ba a gaya mun ba ya rufe uwar tukunna ya yi mata kata ya ce talauci ne a gidana an ce miki ina da bukata ne wannan an lalata mun tunanin gidana tunanin da tarbiyyar ƴata ya ce ke waye baki izini ki je ki miƙa hannu ki karɓi waya a wajen saurayi waye gaya miki kin rasa ci kin rasa sha kin rasa sutura kin nuna ni kasantacce ne ko hadda za ki je wajen wani saurayi ya ce miki waya ta dubu ɗari kaza ya ce ɗauko kanin waya ta ɗauko ina da sai ya ɗauko ya ce cire layin ta cire ce goge duk abin da ke ciki ta goge ya ce mai da ya kira yaron ya ce kai wa ma ya baka daman ka zo kai magana da 'yan ta tukuna mun sani za ka ake rena hankali wallahi sai mutum shekara biyu yana hira da yarka wallahi ba ma sani ba ba haka ba ne? yanzu wannan ba cin mutuncin iyaye ba ne? ba wulakanta su ba ne? kuma yawanci ko iyaye mata da ku ake hada baki yarinya ta ga wani tana son sa yana son ta sai a ce eh ba komai ki je ke kike da iko ne da ita dari bisa dari da zaki ba wa yarinya budurwa dama ta dai tana magana da saurayi ubanta bai sani ba an nuna ubanta ba kowa ba ne ya ce waye baka dama wallahi wallahi wallahi ce ka rufe min baki waye baka dama ka bata waya wallahi gani ne ba ta da waya ya ce an ce maka ubanta talaka ne da ba zai iya sai mata waya ba ya ce ka zo karɓo yarka kuma in na sake ganin ka gidan da zan mataki a kanka ka je ka turo iyayenka idan kana son yata sai ka turo ubanka ka turo babbanka ka turo kawunka ka turo danginka dan in san ba dan cirani bane kai kun san akwai ai samari yan cirani ya zo yayi soyayya yayi soyayya sai ya lalata yarinya sai ya gudu ba ku da wayo yan mata wani lokacin kuna da rashin wayewa abun da yana damuna na rasa inda zan sa kai na ka wannan matsalar ku gyara ku gyara Allah gyara mana halin mu Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun yace wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudhafu lahu al-adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana a cikin suratul furqan wannan ayar tana daga cikin ayoyin da Allah yake magana akan haramcin zina bayin Allah na ƙwarai ba sa yin shirka la yad'una ma Allah ilahan akara abu na biyu ba sa yin kisan kai wala ya ƙatu lunan nafsar lati harrama Allah illa bin haƙi abu na uku Allah ce wala ya zunu ku duba da aka kawo manya manyan zunubai aka kawo shirka da Allah aka kawo kisan kai kin san zunubi na uku zina zina a cikin wannan ayar Allah tabaraka ta'ala ya ce duk wanda yake aikata wannan sai an ninka masa shirka ninki ne yudafu lahu al'azabu yawmal qiyama wa yakhludu fihi muhana sannan za a samu mutum a cikin wutar jahannama yana wulakantacce a tubarce saboda zina ke yanzu kin shirya zaki iya ɗaukar azabar Allah sha'awa ta ɗauke ki je ki da mutuncinki ko sha'awa ta ɗauke ka je ka bada mutuncinka saboda baki da wayo baki da tarbiyya baki san mutuncin iyayenki ba da gidanki wai daga zance in an rena maka wayo a zance sai a lalata maka gida a yarka a gidanka wata wai kullum saurayin ya zo da hira da ita sai ya yi barna da ita ya tafi saboda baki da hankali wawu ya ce ke ya kamata a samu tsumagiya a zane ki wallahi wani a mota ya kama ana masa lalata da ya a kofar gida a mota da daddare kudin ya zo da mota mai bakin gilas ya ɗage kudin ya kwantar da kujera yana barna da ya abu nan ya ce yanzu ka zo gidana ka zo ƙofar gidana ka lalata mai yata kuna da matsala ga ku alamar ku kamar wayayyu amma yan kauye ne dan bi dajiyar mace ita take ba da mutuncin ta wai wani namiji wai ya zo ya taba ta ko an zo hira kullum kuna a haɗe haka mata malamai ma su haramta hiran nan wallahi da ake ta yi saboda su yadda ake ta yawa hira hira hira zance kuma yanzu sharrin ku wai idan saurayi ya zo wai wai baya yawan zuwa hira ai baya zuwa bai damu da ni ba ni kan zan canja wani wai an fi son mai zuwa kullum kullum din da yake salatin annabi kuke yi duk sati da yake zuwa karatun qur'ani yake biya miki jarabar duniya kullum yaro sai zai wanke rigarsa ya zo ya zo yana ki je ki shafa kwalliya ki ado ki shafa turare ki yi za ka ku zo ku zauna ku banta ana ta abin nan ina gajiya lafiya kalau to yaya gidan dai lafiya kalau to yaya kuke dai a kalau alhamdulillah to yaya baban naki a lafiyar ta kalau to to mama fa lafiyar ta kalau to alhamdulillah to yaya kuke dai alhamdulillah babu abin da za a faɗa basirar duk ta kaso ya zo jiya shekaran jiya ya zo bayan kwana uku ya sake dawa me yake kashi masifa ce da shegiyar jaraba kurin ki zo ya zauna ya ganki wai wani ma da ya zo da ya rasa abin da zai tambaya sai sai ya fara tambaya yaya agwagin gidan naku agwagi fa malam <laughs> wallahi tallahi wata akuya ta zo gindayawa wannan akuyar ya shi mamanki ta saye ta to ba abin da za faɗa <laughs> wallahi in na ga dama zan yi ta tona muku asiri duk zancen da duk iran da kuke zuwa kuna yi ba mu sani ba ne ba duk mun sani ai aikin banza aikin wafi don Allah a rage shi yana wata yarinya ta burge ni da wani ya zo yana neman ta to yanzu ina so ne mai ittifaki saboda in san duci dina ki je wai duci he ka ce aikin gwamnati yake wai yaushe wai zai rinka zuwa sai ta ce a'a ka je ka ta aikin ka na san kana kauna kuma na san kana so na ina maka bata alkhairi ba laifi bayan wata ɗaya wata biyu ma an ka zo ba ha ba ni yaushe zan iya wata ɗaya ban ganki ba kun ga inda suke yaudarar mata yaushe zai iya wata ɗaya bai ganta ba saurayi ya zo ya adabce ki duk satin duniya ce ya dan Allah ‘yan mata ku gyara wannan abu ku hana su zuwa da Allah ko ba za ku iya ba ai na sa wannan karatun kam dai ku bar min kaya na. Dan wallahi wata yau ma wata aka ce malam ta da azumi ma tana fita zance da azumin Allah ba <laughs> na ce to da yaushe ake aka ce lokacin tarawihi suke zancen su kin ga shi baya tarawihi ita ma ba ta yi Allah shirye ku Allah ya ganar da ku ai ta zama zaman shiru wata kuma da aka zo aka zauna ba abin da zai faɗa ba abin da za ta faɗa ya zauna ya shiru wannan yarinyar ce take gaya mutace ce wallahi malam he minti sha biyar ba wanda yi magana shi yayi shiru ni ma na yi shiru ta ce ni wallahi malam ni ba da magana ni ba mai magana ba ne amma jaraba bai zai tafi ba wata kuma sauro ne ya dame ta pap pap sauro yana cizo pap pap sauro yana cizo ya ce ai sauran ma ya ɗauke ki gaba ɗaya kai ki kwata ya cinye ki gaba ɗaya dan Allah ku gyara ku gyara ku gyara a cikin hikima da girmamawa sai a ce wa mai zance ka yi haƙuri na farko dai zan rinka shiga ta shari'ar musulunci kar mu saba Allah abu na biyu in ka zo ma ba sai ka daɗe ba da ka zo mun gaisa Allah ta albarka shi kenan wannan in kin samu mai addini kenan abu na uku kai ya yawaita zuwa ba dai ziyara ba ne annabi ya gaya mana ka'idar ziyara ya ce zurgibban tasjad hubban idan za ka ziyarci mutum ka rinƙai kana fashi kana yi nesa-nesa sai a fi son ka duk mai ziyarar da kullum kullum yana zuwa duk sati yana zuwa to za a ji an gaji da shi amma in dai ana zuwa ne su sai an yi sha'awar ka an yi birgenka sai a zo to wannan ya fi daɗi ina gaya muku wannan ne saboda barnar da ake yi a lokacin da ake zance fata na Allah ya mana afuwa Allah ya bamu nasara da dacewa Allah kuma ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sa aljanna makomar mu Allah ya ji gan iyaye Allah kuma ya albarkace ku ya albarkace mu gaba ɗaya. a ban miji um, insha Allah ta'ala a yanzu kafin mu rufe karatu a bi mashiyatin layi ta'ala za mu ba da manya-manyan bakinmu da Allah ya kawo mana su ziyara a wannan guri abu na farko shine daga cikinsu shine shugaban tafiyar shine dr muhammad sani harun abu ahmad wannan bawan allah kun gan shi nan abokina ne in an tambaye ku ina abokin malam abdallah to gashi na abokina ne wannan kuma bayan abokantakan kuma akwai aminantaka amini na ne bayan wannan kuma tare muka yi makaranta tare da shi a jami'ar musulunci a madina zan san gaya muku wani abu da amma don allah ku haƙuri ka ku dariya ku yi haƙuri kowa ta kame bakinta ka ku dariya kun ga ya sunkuya ko to tare da shi muke tuka tuwo a ɗakin mu muna ci saboda muna son tuwo a lokacin muna jami'a a Madina kuma tare da shi muke zuwa mai layin karban abinci a jami'a a lokacin muna ɗalibai tare da shi muke gudu gudu mu je mu hau mota da za ta kai mu harami masallaci annabi Muhammadu kuma tare da shi muke dawowa daga masallaci annabi Muhammadu mu tafi jami'a muna sauri kada mota ta wuce mana tare da shi muke zuwa mu bi layi ana ba mu ɗan scholarship ɗin mu ɗan kuɗin da ake ba mu duk wata kuma mun yi rayuwa da shi ya ɗauko tasa matar ya kawo ta madina ni ma na ce wallahi ba zan kyale ba na ɗauko tawa matar na kawo ta madina to muna tare da shi kuma babban malami ne a jami'a yana lecturing a university ta kalam a katsina umar musa rado afwan umar musa yar a jihar Kaduna babban lecturer ne na jami'a wallahi kun ga saboda kauna yanzu da sassafan nan suka baro a garin da shi da tawagarsa gaba ɗaya ga sunan duk ɗauran su dattawa ne da 'yan kwamitin tafsirinsa da manya-manyan almajiransa suka taho daga yamaltu daga na faɗa kai daga na faɗa bajoga a to oke kuna kayi to garin naku ne ba a iya haɗewa daga funa kaye funa yanzu sarkin funa kaye ce funa kayel eh daga can suka tafi Allah ya saka musu alkhairi a wata shekara mun kai musu ziyara shi ma yace bari yanzu ya zo ya rama muna godiya a tare da shi akwai aminin sa kuma amini na kuma masoyi shi ma malami dan gwagwarmaya a matashin malami mai fasaha mai basira mai baki da Allah ya bashi Dr. Khalil shi ma dakta ne yanzu wannan daktoci ne guda biyu ga sunan sun kawo mana ziyara na ce ina neman alfarmarsu zuwa suka yi mu gaisa kawai su tafi na ce amma da Allah muna so dan Allah ko da gaisawa ne da ku a ɗan ɗan taliki saboda akwai kalmomin da za su faɗa za mu amfana da su insha Allah muna musu lale ba. da kuma sauran dattawan da suka zo tare da su ga nan sama da mutum wajen shida duka sun zo gaba ɗaya muna musu addu'a Allah ya da ya kawo su nan lafiya ya maida mana su lafiya kuma Allah ya sa aljanna makoma Allah ya biya bukata daka Dr. Muhammad Sani Sulaiman Harun muna maka maraba da zuwa kuma muna ce da kai bismillah a zuwa dan allaka mana ai taliki muna fatan Allah ya amfanar da mu da abin da malam zai gaya mana kuma ya sa albarka cikin abin da malam zai faɗa mana zan miƙa masa abin magana insha Allah shek bismillah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 komo domin gabatar da ainihin wato na ce kumu saboda ina tuno wata wani gari can a cikin naida ana ce mai kumu nan kuma komu to ina amfani da wannan dama <clears throat> in gabatar da gaisuwa zuwa gare mu gaba ɗaya bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina yi muku kyakkyawan fatan alkhairi da ni da ku a wannan wata mai albarka Allah ya karɓi ayyukanmu na alkhairi ya sa mu cikin bayi waɗanda za su dace da rahmar Allah babu ko shakka babu ko shakka kamar yadda ɗan uwana abokina Dr. Abdallah Usman gadan kaya ya bayyana ni ɗaya ne daga cikin abokan shi kamar yadda malam ya gaya mana kuma alhamdulillah mun yi rayuwa mai kyau rayuwa mai albarka wadda kullum muna tuna juna kullum muka tuno rayuwa ta jami'a wato mukan shiga cikin farin ciki da annashuwa kuma alhamdulillah kamar yadda dakta ya faɗa duk wannan abin da ya gaya muku na gwagwarmaya da muka sha tare muka sha tun daga aji ɗaya har zuwa aji hudu muka kammala digiri muka dawo ƙasanmu najeriya akwai wata kalma <laughs> kun san dakta allah ya yi mai wata baiwa eh dakta yana da barkwanci yana koyi da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah bai da wasa amma yana da barkwanci kuma wala kullu illa haqqan baya fadin komai sai gaskiya da haka abinda duk dakta ya gaya muku ita ce gaskiyar magana a ah, tunda ya ce rufa mai asiri na kyala wannan magana amma dai yana cikin abubuwan da ya kamata kila a ce kun sani wato dakta Allah ya azurta shi da iya tuwo da kuke ganin shi nan da <laughs> wadda tsaya bakin nan in yi maka miya ba a magana musamman lokacin muna karatu ana samun naman miya mai kyau ana samun 'yan kajin nan dakta kullum in na ga jiki ya yi kyau na ce to ya aka sai ya ce albarkar ruwan zanzan ce <laughs> to amma dai mun san akwai yan shinkafa kaza a ciki ko to Allah ya kara ma rayuwa albarka na yi murna kware da gaske da Allah ya sa dakta ya dawo gida yake gabatar da tafiye ko a nan dai na san za ku amfana tunda Allah ya ga dama cikin kaddarawa shi ya dauke maku shi ya mai da shi garin Kano yana zaune kuma da Allah ya tashi taimakon shi sai ya dauko shi ka cokan ya dora shi karkashin karkashin karkashin su Sheikh Ja'far Mahmud Adam muna muna kullum muna mishi farar hassada ina ma da a ce mu ne muka samu irin wannan damar to amma dai alhamdulillah dukkanmu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina so in gaya muku gaskiya ku tsaya ku natsu ku kwashi karatu mai albarka bayan karatun da ya ɗauko daga madina kuma ya ɗauko tarbiyyar shi daga babban malamin shi Sheikh ja'afar mahmud adam don haka abu ne wanda ba sai na gaya muku ba kun zai ni sanin wannan ta haka muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar malam ya ƙara mashi ƙwarin gwiwa ya azurta shi da ikhlasi da tabbata akan tafarkin tsira tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tare da abokina wanda aka turo mu garin bajoga ko kuna kaya lokar gama. ni na cikin bajoga shi kuma yana cikin ashaka duka muna gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma dakta ya kai mana ziyara bara da bara waccan to muka ga ya kamata duk lokacin da aka baka bashi ya kamata ka zo ka biya shi to shine bana muka ce lallai sai mun kawo ma dakta ziyara kuma ziyarar nan ba gida za mu kai mashi ita ba za mu kawo mashi ita wurin da yake gabatar da karatu ne to don haka muna fatan Allah ya albarkantar da mu da abin da muke ji ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muke saurare daga ainihin malam dr salim ina ga kusan ni wannan bayanin ya kamata in gani wataƙil sai in ba shi dama ya yi ta'alikin da ya kamata wanda dafta ya ce yi ta'aliki. don abin da nake gudu kada zo yin ta'aliki kuma in ta da liƙi an gama karatu in zo kuma nima da ɗan guntun karatu na in ta da abin da aka ce an tabbatar za ka muna malam fata na alkhairi Allah ya sanya albarka a rayuwar gaba ɗaya Allah ya sa a gama lafiya Allah ya karɓi ayyuka na alkhairi Allah ya yafe mana kusakuranmu mu duka Allah kai mana arziki kamar mu akan wannan tafarki har zuwa lokacin mutuwa Allah ka ƙara mana lafiya mai amfani ta karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka, Dr. Salim bismillah ka zo ka samu abin da zaka yi tariki game da karatun malam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 الذي جعل السلامة والنجاة والفوز فيما جاء به الرسول وجعل الضلالة والقفلة والندامة والخزلان في اتباع الهوى والصلاة والسلام على رسول الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kirari godiya yabo da jinjina sun tabbata ga Allah mahalicin halittu da cikin ganin damar Allah ne ba mu arar rayuwa muka waye gari kuma gari ya waye mulki yana a hannun Allah a ina cike da farin ciki kwarai da wannan ziyara da muka kawo wa dan mu ko malamin mu Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya a wannan gari na Kumo kuma na ji daɗi da aka ce taron iyaye ne mata wanda kusan kullum nukan ce dokta iyaye mata su ne gari su ne duniya su ne komai bahaushe yakan ce iyaye mata su ne gida wanda in babu su ba gida in sun yawa kuma gida ya kara kyau <laughs> ina ta cike da ta'ajibi kamar yadda malam ya faɗa malam yana da baiwa sosai ya zo ya yi magana ya yi karatu alhamdulillah mu mun ƙara Allah ya saka masa da alkhairi zai mun wahala ƙware a ce na yi taliki kar in ta da liki ni ma to amma dai ina ganin zan tuna mana wasu ababe da malamin ya karanta lokacin da yake a tattauna wannan maudu'i mai matukan muhimmanci al-imam ibn qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shekul islam ibn taimiyya a cikin littafin sa a al hukumiyya da ya zo bayanin zina sai yake cewa ɗaya daga cikin abin da yake haifar da ko gadar da zina a cikin mutane shine sakaci na mahukunta kamar yadda malam ya bayani ba daidai bane a ringa samun iktilaf cakuɗeɗeniya unnecessarily tsakanin maza da mata abin da yake asali a addini kamar yadda malam ya bayani shine a raba tsakanin maza da mata domin duk lokacin da aka haɗu tsakanin mace da namiji dukkanin ɓangarorin guda biyu suna da sha'awa kuma wannan gariza ce insaniya haka Allah ya ɗan adam idan sha'awar ke tashi ba fatiha za ki karanta ya koma ba kamar yadda in sha'awar ɗa namiji ya tashi shi ma ba ƙur'ani zai yi tilawa ba wannan sha'awa ta koma bayan Allah muna ganewa to ɗaya daga cikin abin da ya kamata a kiyaye kamar yadda malam ya faɗa shine a raba tsakanin maza da mata wa'anda suke ba muharramai ba tun daga wajen aiki har kasuwa har offices har ko'ina da addini ya tanadar shi ne a raba tsakanin wa'annan ɓangarori guda biyu zina abu ne wanda yake da hatsari ƙwarin gaske a cikin alƙur'anin Allah babu wani laifi wanda aka yi dubulin hukunci kamar yadda malam ya faɗa a kansa kamar zina bayan Allah ina so mu tsaya mu yi shuru mu nutsu mu yi tuntuntuni mu kalli ayoyin da Allah ya sauka cikin littafin sa mai tsarki ku tuna cewa Allah shine Ar-Rahmanur Rahim bi yadda Allah yake da tausayi da jin kan bayi da baya so a tona asirin bawa amma Allah ya ce in an kama wa'anda suka yi zina za a musu hukunci wannan fa ana magana wanda ba su da aure ne ko bayan an ce a bulale su sai Allah ya ce bulalan a yi a bainar jama'a kuma kar ku sake ku ce Allah sarki ne. Allah ya ce kar ku yi bayan Allah mana ganewa saboda sharri da muni na zina Allah ya ce kar a tausaya wa mazinata inji Allah a bulale su a haƙanta su a tozarta su a cikin mutane don sun tozarta doka Allah don sun keta haddin Allah bayan Allah mana ganewa babu wani laifi wanda Allah ya ce a jefe mutum in ya yi shi a cikin alkur'anin Allah zina ce aka ce in mutum ya yi a jefe shi in yana da aure jifan ta ko ta ina a yi ta jifan mutum ke ne in an kama mazinaci ana jifa in kin fasa mai ido Allah ya ce ba komai bayan Allah mana ganewa idan kin jefa mai dutse dutsen ya fasa mai idanu Allah ya ce ba komai duk abin za a yi ma mazinaci Allah ya ce a cutar da su don su cutar da al'umma annabi Muhammad e ka ji wani irin musiba mana fi dinillah kwata-kwata bayan daga nan kai amincinka ya riga ya kare a cikin al'umma ba a ganin ka mutumin kirki ba ka da wata kima ba ka da daraja to bayan Allah yana daga ciki a gurguje abin da yake haifar da zina kamar yadda malam ya faɗa rashin kishi daga wajen iyaye wannan kishi ya riga ya bar wato zukatanmu wannan kishi ya riga yana nema ya zama tarihi a tsakanin iyaye za ka samu kamar yadda malam ya bayani yarinya tana rike da waya ta hannu salula ta naira dubu ɗari bakwai dubu ɗari biyar amma idan ka je gidansu ka kalli gidansu yadda yake katanga gidan in kai ihu da ƙarfi za ta yi faɗuwa wallahi malam amma a hakan za a ga yarinya da ƙatu waya ta rike kamar yadda malam ya bayani ba babanta ne siya mata ba ba mahaifiyarta ce ta siya mata ba amma saboda rashin kishi irin na iyayen zamani sun yadda wani ƙatu kun dai san kamar yadda malam ya faɗa tun da ba ƙur'anin Allah zai koya mata ba ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zai koya mata ba shi kuma ba tare aka haife su balle a ce yayanta ne ya siya mata ai dole wanda ya siya miki waya dubu ɗari shi ma yana da bukata a wajenki gaskiya ne ko ƙarya ne kam to wannan bukatar ita ce kuma za a biya ta mummunan hanya to rayuwa ta yi muni bayan Allah a ce iya abun da za ka yi da rayuwa bayan Allah ya baka dama a cikin wannan rayuwa sai a ce kai abin da za ka yi shi ne ka ringa tsokala Allah yana daga cikin abubuwan da ke haifar da zina shi ne yadda aka sa aure ya yi tsada galibi ga hadisai nan duk malam nasun ya karantar da ku ga su nan cikin kutubu suna ɗin nan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana kriteriya abin da ake kalla in za a ba da aure ba shi mutane suke kalla ba idan muka karanta alkur'anin Allah cikin suratul qasas za ku ga lokacin da annabi Musa alaihi salam zai auri wannan ɗaya daga cikin ƴan mata na wannan dattijo a birnin Madiyana sadakin cewa aka yi kiwo shine matsayin sadaki inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani in حجج فإن أتممت أشرا indik عندك وما Uridu أن أشك عليك cewa aka yi kiwo kawai za a ba shi mata ya aura amma yanzu da kaji malam an ce wance ta yi sa'a ta samu miji na kwarai ba ma da cin ƙur'ani ake nufi ba ba malamin addini ake nufi ba mai kuɗi ake nufi a wance ita kan ta yi sa'a Allah ya taimake ta wai ai wance Allah ya sallame ta to abin da ake nufi ba ta samu mai addini ba ne fa ta samu mai kuɗi ne abu na farko malam da ake tambaya an ka zo neman aure kana da kuɗi fashi da makami kake yi wani irin sana'a kake yi halastacciya ce a'a haramtacciya ce duka wannan yana cikin abubuwan da suke haifar da zinace-zinace saboda aure ya yi tsada an ce sai ya yi akwati bakwai sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza in bai da shi kan sata zai yi kuma wannan bawan Allah yana da sha'awa ita ma wannan yarinyar tana da sha'awa baban ya ce ba zai aurar da ita ba sai ya samu mai kuɗi uwar ta ce ba za a aurar da yarinya ba sai an samu mai kuɗi kuma ga wannan sha'awa da Allah ya halicce ta da ita bayan Allah muna ganewa ya kamata in tsaya nan kar in zo in cika ku da surutu malam ya riga yayi karatu na dan zo in gaisa ne kawai an dace sai an ce wani abu amma hakikanin gaskiya wannan maudu'i lokacin da muka duso wajen nan na ji malam ya ce shi zai tattauna lalle na ji daɗi ƙwarai a cikin zuciyata domin wani irin laifi ne ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka da ake cewa kaba'ira laifin da sukan janyo fushin Allah a cikin al'umma shine zina ne zina wallahi ɗaya daga cikin sharrin da zina take haifarwa shine duk ɗan zina ɗan gaba da fatiha ba ba yana cewa ɗan gaba da fatiha ba to duk ɗan zina ɗan gaba da fatiha wallahi daga cikin abin da malamai suka tattauna na sharrin da zina take haifarwa shine duk wanda aka haife ta ko wanda aka haife shi ta hanyar zina daga cikin tarnaƙin da zina za ta haifar shine wallahi wannan yaron zai tashi a mara tausayi a cikin al'umma bayan Allah mana fuskanta daga cikin sharrin zina shine idan aka haifi yarinya ta hanyar zina yarinyar za ta tashi ba ta da tausayin uwa ba tausayin uba babu tausayi cikin al'amarinta kwata-kwata galibi yaran da kuke gani 'yan sara suka ko 'yan kalare ko 'yan daba wallahi wasu in kai tracing yadda aka haife su kamar yadda mala ya faɗa wallahi in zina ne babu yadda za a yi ɗan halas wanda yake jin tausayin ɗan adam a zuciyarsa ya ɗauki wuƙa ya buga ma wani ya kashe shi in dai ka tsananta bincike zaka ji da akai ba ina cewa duk wanda yake harkan daba dan zina bane amma abin da nake nufi shine galibi wa'anda aka haife su ta wannan mummunan hanya sukan zo rayuwa a karkace a hagugunce suke faɗowa, wannan sai gadan musu da rashin tausayi da rashin imani wallahi sai kiga ce uwar da kika haife shi a waccan mummunan hanyar kina magana yana yi ni kan da Allah ki mana dan me zaki dame ni dan me ni fa zaka zaka zaka za. dan halas ba zai gaya miki haka ba wallahi ina fata Allah ya muku albarka Allah ya wasira ku albarka wannan majalisi Allah ya kara masa albarka Allah ya ƙara wa garin Kumo albarka Allah ya ƙara wa jihar Gombe albarka Allah ya sanya mu cikin ittattun bayi a wannan wata mai alfarma Allah ya shirye da shugabanninmu ya ba shi ikon yin adalci bisa ga nauyin da Allah ya ɗora musu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, Dokta Allah ya saka da alkhairi. Kawai da ina neman abu ɗaya ne. Ah, to insha Allah. Ina neman a ba mu dama ta abu ɗaya. na farko a ɗan ba alarammomi da muka zo su guda biyu su karanta mana ko da ayoyi biyu ne sannan kuma sai shugaba na tafiyar ya ɗan jawabi ko da namiki ɗaya ne shi ma insha Allah ta'ala a madadin mu gaba ɗaya zai isar da saƙo zuwa gare mu insha Allah ta'ala haka musamman na nemi wannan saboda musamman shi alaramman da dasta yake tare da shi alaramman hassan ko? alhassan alhassan hudu cikaji na san duwan ne ji kalmar a hudu cikaji ya san tafiya ce ta suna. ko? da haka muna fatan alarma dan karanta mana wani abu na alkur'ani sannan sai sai kuma ɗan dakta na ce ɗan dakta dakta ya san abin da nake nufi wato ana sani suleiman ya samu shi ma ko da aya ɗaya ko biyu ya karanta mana allah yadda sannan sai shugaba ya yi jawabi daga nan sai mu koma wajen dakta insha Allah ya ɗaure allah mu ɗaukin sarki ya ba mu dace Allah rahma eh nan za ka

Muhammad Sani Suleiman Harun Abu Ahmad Allah ya saka mata da alkhairi kuma a wannan ikirahi da ya zo da shi ikirahi ne mai kyau kuma dama abin da ya kamata ya dace dama ba zai yi tafiya da alarma ba a ji ya saki ƙurani ba ba zai taɓa yi ba sai dai kawai in ya zo malam ya ɗan karanta mana ayoyi masu sauƙi-sauƙi saboda akwai masu aljannu nan malam mu wannan cikin albarkar da Allah ya mana a nan kumo inda an zo ana karatun ƙur'ani a wannan majalisi to aljanu ba su tashi da yawa ba ne kamar guda goma ba su tashi to Allah ya mana afuwa Allah samu dace baban shi wannan mahaifinsa su ne suka gina sunna su ne nam a na ɗauka ko shi zai fara to ai baya zai shi ne shi sa ban gane shi ba ila, masha Allah da wannan kan jama'a kayana ne wannan san kayana ne ɗana ne wannan an gani? saboda ban ɗan yi ido hudu da shi ba na ɗauka ko shi alarama na ɗan gidan kudu cikajin ne ya zo wannan ɗana ne ɗan malam ne ɗan daksha ne dama an ce wai barewa ba za ta ruga da gudu ɗanta kuma ya rarrabe ba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 الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا Thank you. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما amma yaron nan Allah ya ba shi makogoro lafiyayye Allah ya taka da alkhairi Allah maka albarka Allah ya sa Qur'ani ya cece mu da ni da kai da babanka mu fara shiga kafin kowa ma ya shigo daga baya Allah ya saka muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka gaji babanka Allah ya saka fi babanka Allah ya saka ku zama masu da'awa a wannan kasa. wannan abu yayi daidai kwarai da gaske wannan yaron na san shi tun yana cikin cikin mahaifiyarsa ma yau ga shi yau ka ina lillahi malam malam ta Muhammad Sani gaskiya ya kamata mu haɗa kayan mu mu tafi lahira kawai yanzu a ce yau kai ka haifu wannan yaro yake zabga wannan karatu ƙur'ani muka me ya saura mana kuma shi yasa ka gani ni gaba ɗaya furfura ta ninke ni ne nake cewa mata na ni wai me yake faruwa ne suka ce tsufa kai na ce a'a da saura dai tukunna to kan ya tabbata mun tsufa Allah ya sa albarka mun gode kwarai da gaske Allah ya saka alkhairi da sai aran ma insha Allah sai zo shi ma sai fafata mana su kuma waɗannan to ko zaka iya a nan zaka tsaya eh zo ta nan shek zo ta nan kawai ba sai ka tsallako ba da ka dawo shi Allah ran ma alasan hudu ce kaji eh kowa aka ce masa hudu ce kaji a Najeriya a Afirkan da'awa ta sunna ya san iyayensu su ne suka girbi sunna a ƙasar nan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 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد yau ne kama. an gama gigita ni a garin nan wallahi na rasa wa mai bazanci malam kaji mutane suna karatun qur'ani kamar daga madina suka taho Allah ya sa albarka Allah ya ji gan iyaye Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya ƙara faɗin makogoro da zaƙin murya da kuma imani da taƙawa Allah ya sa ku riƙe kujerun nan na da'awa da karantarwa a wannan ƙasa da duniya ma baki ɗaya gaskiya da tamama sani da ka bari waɗannan alarmomi sun ce su mana karatun Qur'ani bane kan da ka gama da ni wallahi Allah ya saka da alkhairi da haka yanzu insha Allah za mu kira shugaban wannan tafiya wanda suka taho tare da shi dan mu bashi dama yazo shi ma ya dan tofa mana nasa da shi ne kuma insha Allah za mu rufe muna fatan shugaba insha Allah zai kaddamo Allah ya saka da alkhairi ina gaba nan din yayi aiko eh, bismillah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 to saboda larura ta jagoranci da ba don haka bai kamata in ce komai ba tunda malamai sun yi magana ni dan boko ne gaskiya ba malamin arabiya <laughs> ba ne ba to amma babu laifi in gabatar da waɗanda muke tafi tare da su saboda su ne turakun sun namu ma'ana nami yankin kamar inda malam ya faɗa muku daga kuna kayan muke tawaga ce da ta haɗa mutanen ashaka da kuma bajoga Allah ya azarta mu da malama guda biyu akwai Dr. Muhammad Sadu Sulaiman da yake tafsirinsa a Bajoga da alaramman Malam Anas, sai kuma namu Dr. Salim Usman da yake yi a can Ashaka tare da alaramman Alhassan Hudu Cikaji. Sannan a tare da mu daga farko akwai Muhammad Ali Kunde, shi ne shugaba ne na da ke san laborori ne, shi ne shugabanmu na trade union na kamfanin Ashaka Cement. Sannan kusa da shi kuma akwai Malam Ba'abba Jibir Dawarku, shi kuma yana daga cikin membobi ne na kwamitin tafsiri sannan kai tsaye sai mala aminu muhammad ahmad shi ne shugaban majalisar malamai na ashaka sannan sai malam alizan na dauda shi ne shugaban izala reshen ashaka ni kuma da nake magana ni kuma da nake magana suna na injiniya yunusa sadi yunusa ni ne shugaban kwamitin tafsiri na wannan wuri kuma ni ne sakataren izala na wannan yanki dama kamar inda malumin masu suka kaddamar ziyara ce kawai ta mu zo mu shaida alkhairin da dafta yake tare yake shayarin tare da kuma ma mu tarayya da ku cikin sa mun shaida kuma Allah ya fi mu shaidawa sannan muna yi wa dakta godiya Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya mai da shi gida lafiya idan ya gama tafsirin sa na wannan watan azumi sai dai dakta magana ta karshe kawai guda ɗaya da zan roƙa yau da ayoyinka akan maza ka sauke su mata suna ta dariya ko za mu gayyace ka ashaka kila ba mu sani ba ko rai a wani lokacin da ba cikin ramadan ba a samu wata bulala ita ma a saukar akan mata akwai mutum ɗaya na ƙarshe da na manta malam abu jallo wanda shi ne shi kuma shugaban agaji na kuna kayan local government ɗin da ban faɗa ba a cikin tafiyar sai kuma akwai ɗan midiyan da suke tare da dakta malam joda shi ma dai daga kuna kai amma tare suke daga kano suke tafiya irin wannan harkoki na da'awa wannan ne shine takaitaccen bayan daga bangaren mu muna roƙar Allah ya mayar da mu gida lafiya kuma Allah ya ba mu ladan wannan ziyara da muka yi assalamu alaikum mun gode kwarai shugaban gabatar da tafsiri ko majalisar da suke gabatar da tafsiri na wannan bangare ashaka da kuma kaye. Allah ya saka maka da alkhairi kuma muna godiya kwarai da gaske kun gansu dukansu mutane ne masu barfanci masu karamci ni dai yau tun da ramadan ɗan nan ta shigo ina jin ban samu wata rana da ne farin ciki irin yau ɗin nan ba saboda mun samu manya-manyan baki sun kama na ziyara a wannan majalisi Allah ya saka musu alkhairi kuma wannan yana nuna ƙaunarsu gare mu ƙaunarsu da garin kumo kaunarsu da wannan da'awa Allah ya saka musu alkhairi a yanzu haka suna da wani uzuri mai muhimmanci da za su shiga garin bambaci na zafin rana ga hanya amma Allah ya suka ce bara ma su yi uzurin ba sai sun fara zuwa nan kumo suka zo suka ainihin wato isar da wannan sako Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya bada lada Allah ya sa a dace wani abu da zai baku sha'awa shi abokin nawa ya yi ta kira na a waya bai same ni ba ah, saboda yanayin tafsirin nan dole wayoyi ce ta dan ajiye su gefe wala yau na bude waya kamar wajen karfe uku ne na dare ko nawa ne sai na ga ashe yayi ta kira na to sai wani ya kira ni daga Lagos ya kira ni daga Lagos ya kira ni ya ce malam kana da manyan baki za su taho malam ya neme ka bai same ka ba ya ce a gaya maka yana da yana hanya yana taho ki duba ikon Allah da ya neme ni bai same ni ba sai da ya nemi wani cikin ɗaliban mu ya masa magana ya ce a kira ni to kuma da ya kira ni Allah ya sa ɗauka so ina ba da uzuri akan wannan kuma muna godiya akan wannan karamci da aka yi mana akaram kallahu kwaɗan wannan bukata da shi shugaba ya gabatar insha Allah ta'ala dama ayi wa'azi da karantarwa aikin mu kenan ayi mutu ka raba takalmin kaza abin da za a yi ta bugawa kenan mu kuma abin da muka zaɓa kenan muna fata Allah ya mana zaɓi mai kyau insha Allah ta'ala ga Dr. Salim insha Allah bayan sallah haka ko bayan aikin hajji saboda kai ana ta kokarin shiga aikin hajji insha Allah sai a masa magana sai mu ga yadda za a insha Allah mu zo a shakan nan mu fafata mu sha kura siminti mu koma Kano insha Allah ta'ala Allah ya sa muku albarka mun gode kwarai da gaske kuma na amsa wannan gayyata da taimakon Allah za mu zo mu buga amma kai abinda ba yi wa matan nan adalci ba injiniya kai kasan yadda mata suke wahala ake gigita su a ƙasar nan idan dukan ya yawa a dake su a cikin gida kuma su biyo mu islamiyya ma mu daddake su ai gwanda mu ɗan rarrashe su ko gidan yayi kyau yanzu madakta yake cewa in sun yi yawa ma gari yayi kyau waɗancan mutanen cewa kuma suke wai in kun yawa wai wai guri ɓaci yake yi to kan ba haka bane ba to almuhimmin da zamu je mu da kitan ba da kitan ko ba haka bane ba ai dadin fada ai doke doke ko wancan ya daki wannan wannan ya daki wannan Allah ta sa albarka malam cikin albarkacin zuwan ku ta san ku malamai kuna tafi da alkhairi muna cikin wannan yanayi sai ga shi kawai an turo mana wata yarinya uwarta ta kawo ta za ta karɓi kalmar shahada na ce waɗannan baƙi in wannan alherin kaɗai suka zo mana shi shi ya riga ya gama ƙarewa da ka yanzu insha Allah ta'ala a wannan baiwar Allah zan kira ta ta zo za ta karɓi kalmar shahada a zauna a zauna a zauna ko ai na san kuna so a musulunta ya isa za ta tashi za ku ganta a ɗaya. yi eh ya isa ya isa kuma Dr. Muhammad Sani Suleiman Harun a ne, insha Allah ta'ala zai ba ta kalma ɗin nima na girmama shi na ba shi wannan dama amma Allah ya haɗa mu a cikin ladan gaba ɗaya yawa don aishi ya san falalan musuluntarwa ba ni kaɗai ba har da duk wanda ya zo gurin ya Allah ya Allah ka haɗa mu a cikin ladan karka ba wannan ba, Allah shi shi kaɗai Allah ka raba mana a'a masu amin din ma wanda ta ce amin Allah ya haɗa mu a ciki wanda ta yi shiru kuma ta Allah ya sa albarka to masha Allah aka maka Allah bismillah to abinda zan faɗa sai ki maimaita ki ce ashhadu ashhadu Allah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to alhamdulillah ke ya rage na farko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin musulunci ke Allah ya tabbatar da ke Allah ya sa ki zamo kina tare da wannan addini har lokacin mutuwa abu na biyu akwai buƙatar a koya mata abubuwa na addini za ki je ki wanka na shiga musulunci sannan kuma za a koya miki wato ayyuka na addinin musulunci tsakanin sallah da azumi da sauran abin da ya shafi ibada da tsarki da alwala su ne na farko-farko a yanzu sannan ki sani cewa tun da kin shigo addinin musulunci sallah ta zama dole a kanki kuma sallan nan tana da alkhairi tana da albarka za ta ki samu nutsuwa a cikin rayuwarki hakanan tunda muna cikin watan azumi za ki ci da yin azumi amma kake ɗauka yana da wahala ba wahala ke gare shi ba wani abu ne wanda in kina yin shi ma za ki ji Allah yana ƙara miki nutsuwa da kwanciyar hankali wajen riƙe wannan addini ina roƙon Allah ya tabbatar da ke Allah ya samu ke albarka idan eh, haka na san aikuna da waɗanda suke waɗannan ayyuka ko insha Allah sai a je a koya mata a kwatanta mata a nuna mata sannan a ƙara kwatanta mata sauƙi da alkhairin addinin musulunci da yadda yake ceton mutum a rayuwar duniya da lahira Allah maɗaukin sarki eh, suna wanda suna kika zaɓa

sunanki Aisha Allah ya miki albarka to Allahumma amin kanci an ji sunanki ya zama Aisha ita wannan yarinyar tarihin su kamar yadda gaya mana mahaifiyarta ta riga ta musulunta ita kuma bata musulunta ba saboda alaka ta iyaye ko uba kuna makamanci wannan don haka da mahaifiyar ta ta zo ba a nan garin take ba yarinya da ta ganta ta ga yadda mahaifiyar take rayuwa mai daɗi ta musulunci kawai yarinya ita ma ta ce kawai ta karɓi kalmar shahada za ta musulunta ita kuma mahaifiyar ɗaliban mu ce musamman ta zo daga can inda take a yola ne ko daga yola ta taho ta ɗauko ta ta kawo ta wannan majalisi na tafsirin mata ta ce a bawa yarta kalma yau gashi yarta ta samu kalma kuma za ku yi mata addu'a insha Allah insha Allah kamar yadda gafta ya faɗa za mu yi mata duk abin da ya kamata za a koya mata addini kuma za a karantar da ita za kuma a yi mata duk abin da ya dace insha Allah uwar ta ta in an gama sai ta zo wajen in hizba za a haɗa ta da malaman da za ta koya mata kuma ina ba da umarni ga celan mu ta mata a zo a gwada ta a yi mata ɗinkin sallah kala uku kala nawa da muke yi ba kala ɗaya ba to ita wannan za a mata kala uku kuma ranar rufe tafsiri insha Allah idan tana gari a kawo ta akwai wani kyauta da malam zai mata wannan ba zan faɗa ba sai mutum ya zo ya gani da idonsa kawai kuma muna mata addu'a Allah ya taimake ta Allah ya bata nasara idan akwai wata barazana ko ta matsala da ke fuskanta sai ai mana magana mu ga yadda za a iya taimaka mata Aisha anti Aisha to Allah sa albarka mun gode kwarai da gaske Allah ya bada lada Allah ya sa an shiga musulunci a sa'a waɗannan baki na mu suka zo mana da wannan alheri mun ji daɗi kwarai da gaske da mun bakon alheri yana sauka alheri sai ya sauka to dai ki zauna insha Allah ta'ala za mu yi addu’a don musallamu su waɗannan baƙin namu rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaika al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin